Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na maraba da Ramadan. Shirin da muke amsa tambayoyin da kuke aiko mana dangane da abin da ya shafi azumin watan Ramadan da kuma wasu abubuwa da suka shafi azumin na watan Ramadan. Limamin masallacin Juma'a na bakin ruwa wato Malam Bafa Musa Muhammad shi ke amsa tambayoyin da kuke aiko mana. yayin da white blood multimedia masu mallakin jaridar kakaki hausa da kuma kakaki 24 da ke yada shirye-shiryensu a kafafen sadarwa na zamani suke daukar nauyin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci muna tare ne da malam kamar yadda na ambata malam a madadin masu kallo da sauraro muna maka barka da shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu mm. a ah, malam yau za mu yi magana ne akan abubuwan da suke jawo kafarar azumi mm. ka san sau da yawa wani lokacin akwai abubuwan da suke jawo kafarar kuma mu bamu ma sani ba mm. saboda haka muna so a yi mana bayani akan abin da ke jawo kafarar azumi da ma yadda ake yin ita kafarar alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to alhamdulillah kamar yadda aka yi wannan tambaya kuma ake neman ƙarin bayani dangane da kafara mm. ita kafara shine a mutum zai aikata wani abu ta bangaren abin da ya shafi azumi wasu abubuwa da zai aikata su wanda wannan abun suna bayuwa sai ya yi kafara to kafara shine ma'ana abin da zai kankare zunubanka mm. daga laifin da ka aikata a cikin watan azumin ramadan tunda kafarorin nan kala-kala ne akwai kafara na zihari akwai kafara na rantsuwa akwai kafara na kisan kai ga sunan kafarorin dai to amma muna magana kan azumi cewa azumin ramadan idan mutum ya aikata wasu abubuwa a cikin azuminsa to dole ne sai ya yi abin da zai kankare wannan laifin da ya aikata tare da cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk mutumin da ya sha azumi da gangan to idan da zai azumin tsawon sa ba zai biya azumi ɗaya da ya sha ba musamman in yayi yi keta alfarmar watan dan izgili dan gadara shi ba zai wahala ba to kaga ko zai rama din ramuwar da dole ce to amma ko dai rama ba zai iya biyan azumi wannan guda ɗaya alfarmar wannan ranar watan ah, da ya sha a cikin azumin wata ramadan ba to shi yasa ubangiji tabaraka ala ah, ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo mana cewa idan mutum ya aikata kaza to ga abin da zai aikata misali daga cikin abubuwan da suke janyo kafara akwai mm, da mutum kawai ci abinci dagangan gangan ba wai ya manta bane ya san ana azumi ya san ana azumi amma da gangan kamar yadda yasu yanzu ga suna da gangan mm. to duk mutumin da ci abinci da gangan daga dara to sai ya rama sai ya rama azumi guda ɗaya kuma sannan sai yi kafara na wannan azumi da isha wannan abu na farko kenan abu na biyu duk mutumin da yi jima'i da rana da gangan shi ma ba wai dan bai sani ba misali a ce misali jahili ne da cewa bai san yin haka kuskure ba ne a yayi ne da gangan kawai shi ma to shi ma sai kafara sannan daga cikin abubuwan da suke janyo kafara mutum da gangan shi ma ya dinga yin abin da zai sa mani ya fito da gangan ba wai dan bai sani bane ba a yana sane kawai yayi ne dan wulakanta ga azumin Ramadan to shi ma zai yi kafara ta wannan azumi da ikariya saboda mani ko kuma misali mutum ya dawo da kallo misali yanzu wannan wata da muke ci mu ta dauko waye ta kallace kallace ya san cewa ba daidai bane amma yana ta yi ba tare da wani hujja ko tawili ba mm. kamar yadda muka faɗa a baya ba tare da wani tawili da zai iya kai ce ko shidan na ijaji ko a ya san kawai dama ai hakan ba daidai bane kuma yace sai ya yi kuma ya san hakan zai iya karya masa ya san hakan zai karto wannan shi ma sai ka fara sannan har ila yau ko kuma mutum ya zauna kawai ta tunanin wani abu da gangan ya sun cewa tunanin ga daidai ba ne zauna ta tunanin abin da ya shafi kasancewarsa da iyali mm. har ya zama shi ma ya fitar da mani to kaga shi ma wannan zai yi kafara ko kuma misali mutum ya zo ta gangan kaza ko wanda su kuma dabbobi ma sai su hakke musu da gangan da azumin watan ramadan to shi ma wannan azuminsa zai biya guda ɗaya kuma zai yi kafara wannan shine mashhurin magana to ya ake yin kafara eh ita kafara kamar yadda wasu malamai suka faɗa cewa kafara ita kan tana da wasu sharaɗai kamar yadda muka faɗa sharaɗan nan guda biyar ne na farko gangantawa mutum ne da gangan na biyu shi ya zaɓa da karan kankin kansa yi haka na uku a kawai so ike wulakanta azumin watan ramadan na hudu ya san alfarman wannan kwanaki wanda aka wajabta masa ya aikata wannan aiki na ramadan to duk wannan abubuwan ko kuma ya aikata su haka ko da jahilci misali ya san wajibi ne azumin ramadan ya to wannan yana da sai kafara mm. kuma sharaɗan nan misali akwai sharaɗai nau'i da za a kafara guda uku ci ita kafara nau'in da za a yi kafara in wani bai san me kafara ba ma'ana ya za a yi wannan laifin da kai a watan azumin ramadan ya zama kayi kokari kayi abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yadda da kai mm. ko da zai bayi zuwa rasa ranka eh ai neman yadda kake ta Allah to kafaran nan guda uku ci na farko akwai itku al mutum ya yanta wuyaye wannan shine nau'i na farko nau'i na biyu shine mutum ya azumi guda wata biyu a jere in ba uzuri ba ba a san ka raba misali uzuri ya zo maka kamar yadda imamu suyudi a cikin littafinsa al-ashbai wan da ya kawo maganganu akan irin abubuwan da ake kafara a kansu to daga ciki akwai shi azumin ramadan idan za ka rama shi guda 60 din ice to inda uzuri ne to ba laifi za ka iya karya wannan jerantawa don dole ne ka jeranta mm. ain ka yi su ajiri to idan lalura ta zo baka jera ba kamar rashin lafiya ko wani abu ya zo na tafiya ta dole ko mata masu jinin haila ko jinin haila to wannan tana kafara azumin kafara to wannan ba laifi mm. abu na uku da ake yin kafara da shi ne al-it'am it'amu sittina miskina ciyar da miskinai guda sittin shi ma ana kafara da shi shi ma yanayin kowanne kafara da bayanai da malamai suka yi akan itqu raqaba dama wannan yawanci yan ta wuyaye to wannan yawanci ba kowa ne ma zai iya tunda yanzu ma ba bayi amma abin da sha azumi ko ciyarwa to kowa zai iya mm. da wannan shine sakamakon wanda duk ya zama ya aikata wani abu da bai kamata ba. To malam shi ma ita ma ciyarwar da kace za a jeran za a yi ko kuma za a iya rarrabawa. Shi ciyarwa yawanci an fi son ya ciyar a jeran gaba ɗaya saboda kafara ne. kuma zai ba da mudan nabi mudu guda ɗaya ɗaya zai ba su mm. shine fa'itika batan mu'mina zai yanta wayayi mumina ma'ana zai yanta ta ko kuma ya su mu shaharai mushaharaini mutatabi'in an gane mm. abin da zai yi kenan to wannan shi ne abin da zai idan kuma ciyar wacce to sittina miskina zai ciyar zai baya kowa mudu kuma shi adadin sharaɗi ne ya zama sun kai sun kai mutum sittin in ya gana ma haka zai iya rabi in ya gana ma kuma saboda gwargwadon dai halin da Allah ya hore wa domin la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sannan ita kafara har ila yau sai wani zai iya tambaya a cikin bayanin kafara ce to akarama kallahu to idan mutum ya aikata kafara abin da zai janyo masa kafara a rana so biyar ya zai yi shin sai kafara rana ɗaya fa mutane sai a ranar mutum da gangan ici abinci da gangan isar da iyalinsa da a rana ɗaya to kafara ɗaya zai mm. an gane amma da a ce yau zai yi guda ɗaya gobe guda ɗaya to haka sai ya yi kowanne zaman kansa yake wata ta'addudu bi ta'addudil ayyami suka ce ita ka fara tana kirguwa da adadin kwanakin da mutum i aikata abin da zai kafara da a ciki mm. wannan su ne maganganu da suka shafi kafara da fatan Allah kiyaye mu kuma ya kamata matasa mata da maza wanda suke suna ganin su jin daɗin rayuwa sani komai zai ƙare kowa ya tsaya kiyaye yan wannan dokoki ne wanda ba su da wahala kuma ya kiyaye duk wanda ga ya aikata ma irin wannan abubuwan da zan yi ka fara to ai kaga kusan kamar yana kan gare mahaliccinsa wanda ya halicce shi da haka da ma muna fata Allah ya sa a kiyaye kada a aikata irin wannan abubuwan da su janyo mutum har ma ya aikata su amma idan abin da ya shafi kuma nan gaba jawabin da zamu abin da ya shafi kuma abin da ya halatta ya zo na kuskure mm. to wannan kuma hukuncinsa daban ne eh, to malam muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi